rahamarsa. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون waɗanda suke kange mutane daga tafarkin Allah miƙaƙe kuma suna son hanyar Allah miƙaƙiya ta zama karkataciya, don kada wani ya bi ta kuma suna kafircewa tayar da mutane bayan mutuwa suna ƙin